بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق كتاب الطلاق للتافي wannan karkashin wannan babin za a kawo matsaloli da suka danganci shika saki kenan ko to sai fara da lokacin saki yaushe ne ma ya kamata a saki mace shine imamun nasa'i abin da ya fara da shi sai ce babu waqti talaq lokacin da za a saki mace lil iddati allati amara Allah azza wa jalla <coughs> saboda iddan da Allah zai fatalliqu hunna li iddatihinna ina ma'ana fatalliqu hunna li iddatihinna amara Allah azza wa jalla an tutallaka lahan nisa'u sai ce قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض يتي دق عبد الله in aka yi itlakin abdullahi a cikin kutubu sita ana nufi ibn mas'ud amma nan aka ce an abdullahi annahu tallaqa mar'atahu wa ake nufi ibn umar saboda kisa sha'i'a ma'rufa inda kullun nas shi ya saki matarsa yaushe ya saki matarsa sai ce wahiya ha'idu alwawu zaka ce wawul hal هي ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا كده حائض خبر للمبتدا وهو مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جملة لمبتدا لاباري سيكتي في محل نصب على الحال لأن الواو واو الحال أي حالة كونها حائض يا سكما تسا تنا هيلا Wuya ya saki matarsa alhali tana haila wanne ne fi karfi cikin hausa ya saki matarsa tana haila ya saki matarsa alhali tana haila alhali tana haila fastafta umaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ɗaya saki matarsa tana haila sai uban shi tashi je wajen manzo Allah yana neman fatawa ya Rasulallah yaron gashi ya saki matarsa tana haila Duk in aka samu wannan iyaye na da iko kan 'ya'ya anguwa akwai dattawa masu fada a ji al'amura za su nafa al'amura za su yi sauki amma kowa ya ɗauke na da cin gashin kansa sai yadda ya ga dama zai yi ba yadda za a yi shaidan ya kyale mutane su zauna lafiya abla da umar saki matarsa to ina ruwan umar ya saki matarsa tana haila sai je mai manzo Allah ya ga kuma abin da dan yayi ɗansa ne yana iko akan shi ko kai lokacin da ka ke da iko akan ka isa ka saki matarka alhaji ya je a bashi darajarsa a bashi ma a ba shi ɗaya ya zo ya baka ka aure ta kai kana da mata ma da zaka sake ta kana da ƴar uwa ta zama ƴar uwa ke ba isa ka sake ta ba duk abin da ta yi ba ka bane ba ita kuma a darajar a ɗauke ta a bayar ta je ta dawo in ta zo ta kai almuru gida uwarta za ta kore ta ki ta ki tafi kar uban ke zo kar ki shafa min magana yana zuwa zai lafiya mai kawo ta ke da ke uwar za ki fara samun ba haka bane ba to shi aka samu zaman lafiya haka yake ka san lokacin ne ka san lokacin da ake yin haka ne kun samu labari daga yana mu da kafin ku zo rayuwar ta gama rikicewa sai ka ce haka aka ce ba za ka ce haka yake ba ko wai haka yake nace a shi ya san lokacin da ake wannan kafin ka zo rayuwar ta gama lalace wai haka aka ba su labari ce to shi ka ce haka aka ce amma haka yake eh. sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah ya ce inna faqala sai Abdullahi sai sayyidina Umar ya ce inna Abdullahi talaqa mar'atahu wa hiya haidun abdullahi tabbas abdullahi ya saki matarsa alhalin tana haila faƙala sai manzo Allah ce mur abdullahi falyuraji'iha ce ne ya koma da ita umurce shi ya koma da ita ya yi kome kenan thumma yada'aha ya koma da ita tana haila din ya kyale ta ta gama hailarta hatta ta tura min ha hadhihi thumma tahidu haidatan ukhra sa'annan ta sake yin wata haila ta biyu daban fa idza in ta daga haila ta biyu fa in sha'a falyufariqaha qabla an yujami'aha yana so ya sake ta bayan ta gama haila tana cikin tsarki kafin ya sadu da ita sai sake ta amma har ya sadu da ita kuma to sai ya hakuri in ta sake wata haila ta kafin ya sadu da ita sake ta wa in فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء إتي أي أبن فطلقوهن لعدتهن أبن أكي نفي تنا هيلا كرك سكيتا سيكبر تقم هيلا إن تيسركي sa'an nan in kana so ka sake ta kafin ka sadu da ita shi ka sake ta in kuma ka sadu da ita sai ka yi hakuri kuma har ta gama ta yi ko ta ɗauki ciki in ɗauki ciki ciki ya fito za ka yi ko ko a'a tana da tsarki baka sadu da ita ba to sai in ta sai ka sake ta in ka sadu da ita sai ka yi hakuri kuma ko dai ciki zai bayyana ko ka sake haila to sai ka bar in ta tsarkaka daga haila kafin ka sadu da ita sai ka sake ta ka saki kenan na sunna an fahimta to wannan kissa sakin da abdullahi dan umar yayi sakin yayi ko bai yi ba yayi ko bai yi ba bai ba me yasa bai ba mun ce maka imamu sa'i ba ya masa karambani fa to ga dan umar ya ce faraja'atuha wa hasabtu laha at allati talabtuha ya shi gaban ka kana kana idan sai sake ta saki na biyu wannan sake an me yasa aka ce yayi kome ya koma da ita in babu saki me za a ce ya kome sai ce ai bata saku ba tana zamanta ina mana ya mai da ita ba haka ake yi ba din baya hana aukuwan saki talakul sunni in ai saki ya auku talakul bid'i in ai saki ya auku ko bai auku ba murhu falli ba jiha hukunci bai yi ba an ce imamu sa'i ba a yi masa karambani sai kamar har a kai karshen babi sa'annan sai ka samu na fada kai ka ce bai yi ba shi abdullahi dan umar ya ce shi wajen su saki yayi saki ɗaya kenan sai kai ma ka je kai sunanin ka sunanin ka eh to ka gani قال أخبرنا محمد بن سلمة قال عمار بن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يا سكي ما تستنا حيلا سي سي ما هي في سي تنبي منذ الله ميكي حكمتي يا زعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره Falyuraji iha ka umurce shi ya koma da ita in saki bai yiwu ba yaushe za a ci sai ma an umurce shi sakin matar tana nan auren na nan kuma me za a umurce shi ya ce ka ce mishi matarsa tana nan saki bai yi ba murhu ka umurce shi iha ina ma na ka umurce shi ya koma da ita yayi kome eh saki ya sauku bai auku ya auku ko bai ba a ah, to kana zaune da matanka saki bai aku sa ce ka umurce shi ya da ita ka umurce shi rike ta eh ya me to yuraja thumma liyumsikha hatta tathura nan ya rike ta har ta tsarkaka daga wannan haila hidu sa'an nan ta sake yin wani haila tuhur sa'an nan ta tsarkaka thumma in sha'a amsaka ba'du in ya ga dama ya rike ta wa in sha'a tallaka kabla an masa in ya ga dama kuma ya sake ta kafin ya sadu da ita fatilkar al-iddatu amara Allah azza wa jalla an tutallaqa laha قال أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيري قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة أنت الإمام الزهري يا يا أكي سكيني فطلقوهن لعدتهن فقال سيتي أخبرني سالم سالم ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال tallaktu امرأتي fi حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض يتي عبد umar بن عمر يتي ناس كما تانا زمن من الله صلى الله عليه وسلم الحال تنا حيلا فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله sai sai na umar yace fada manzo Allah sallallahu alaihi Fa fataghayyadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi zalika sai manzo Allah ya fushi a cikin haka fa qala sai li yuraji'iha ya koma da ita yayi kome bai ce liyam suka ba. yuraji'a muraja'a tana kasancewa ne bayan me bayan wani abu ya faru to me ya faru nan sun thumma yumsikha sa'an nan ya rike ta ya koma ya yi kome sa'an nan ya rike ta in aure bai mutuwa za a ce ya koma ya ce ka ce ya rike matarsa aure na nan falyura ha sun mayumsika wayannan kalmomi da aka yi amfani da su me suke amfanarwa zahirin su me yake bayyanawa eh ya koma da ita sa'an nan ya rike ta ashe sai ya koma da ita zai rike ta in ba ya kome ba zai rike ta hatta ta hida haidatan har sai ta yi wata haila wata tura ta sarkaka fa in bada lahu an yi ha tahiran in ya ga dama yana so ya sake ta tana da tsarki bai sadu da ita ba kabla an yamassaha fa talaku talaqu da idda to talaki saki kenan da aka ce fa talliquhunna li iddatihinna kama anzalallahu allahu wa jalla to gashi qala abdullahi ibnu umara abdullahi dan umar ya fada ya ce mai faraja'atuha wai mai kenan na mai da ita وحسبت لها التطليقة التي طلقتها na lissafta sakin da na yi mata ɗin ɗaya ke nan akwai saki ya auku ɗaya saura igiya biyu هذا نص قاطع في محل النزاع يا بزيد سكي يا يكون ba ya auku ko ba auku ba saki ya auku ya bai ba ga abu da umar abin da ya fada wa hasabtu laha at-tatliqata allati talaqtuha na kirga na ɗauki na ɗauki sakin da na yi ɗin na saki ne saki ɗaya au to kai ka ce saki bai ba imamu da sa'i ba masa karambani ko yana kawo rikima rikici shi saka karshe daga can ya warware ya gwada ka ya gani ko kana nazari ko bacci kake yi eh ba gane eh ba a gane ne ma'ana ba a gane shin ya sakin ya ko bai ba mace tana cikin gida in saki bai auku ba za a ce mishi a'a ya riki matarsa sakin na nan ai auren na nan je ka ya riki matarsa auren na nan amma a ce mishi ka umurce shi kuma mana yana da yancin sakin umurni aka ce a bashi sabon umurni don ya koma da ita yanzu umurni aka bashi ne ya koma da ita fal raji'iha ina mana raji'iha ta fita gidan ne ya koma da kenan auren eh kwallo ismail ibn ibrahim wa abdullahi ibn muhammad ibn tamim an hajjajin kwallo قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن wa abu Zubairu yasma yana tamba ana tambayan ibn umar abu Zubairu yana ji kaifa tara fi rajulin tallaqa imra'atahu ha'idan an zo ana tambaya abdullahi da umar me kake gani in mutum ya saki matarsa tana haila fa qala lahu sai ce tallaqa abdullahi ibn umar imra'atahu wa hiya ha'idun yace wanda kake tambayan abdullahi da umar ya saki matarsa alhali tana haila ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasa'ala umaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce sayyidina umar kenan inna abdullahi ibn umara tallaqa imra'atahu wa hiya haidu cewar sayyidina umar inna abdullahi ibn umara wai me kenan tabbas dahi lallai abla dan umar tallaka imra'atahu wai bai kenan wa hiya ha'id wajen sayyidina umar ina hukuncin wannan saki ya hukuri ai kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yuraji'ha da sai bazar ce a a yanzu sayyidina umar ya kawo hukunci cewa wanda ya saki ɗansa tabbas ya saki ɗansa ƙarshe manzo ala ce a'a bata saku ba zai ce li iha ya mai da ita ha alayya ha alayya wai mai kenan aka mai min da ita aure kenan ko kala zai ce idza tahurat falyutalliq aw yumsik in tsarkaka daga hailan in ya ga dama ya sake ta ko ya rike ta قال ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن أي في قبل عدتهن أي lokacin da iddansu ta gabato har yanzu muna tafiya kan aure ya mutu ko bai mutu ba ya mutu ko saki mace tana haila aure ko da yake saki ne na ba sakin ya sayyidina umar ce inna abdullahi dan umar ya saki matarsa in bai san saki ya ba zai saki sayyidina umar ya ce inna abdullahi dan umar tallaqa imra'atahu ya saki matarsa wajen sayyidina umar mai kenan eh ta saku to sa'annan sai manzo Allah da yace sayyidina umar ya ce tabbas abdullahi dan umar ya saki matarsa ashe manzo Allah ce to ai bata saku ba ai ya bata lokacin sa ne bata saku ba ba a saki cin haila a wace murhu fali raji'a je ka ce mai da ita eh to قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إن ذاكو سكي ماتا سكيس لعدتهن لوكا تنقباتوا عدتهن قال ابن عباس رضي الله عنه أي قبل عدتهن لوكا تنقباتو وعدة أم فهمت؟ باب طلاق السنه babin da ya zo saki na sunna ƙala muhammad bin yahya bin ayyub ala haddathana hafsu bin sunnati tatliqatun wa hiya tahirun saki na sunna a saki mace daya tana cikin tsarki fi ghairi jima'i tsarkin da bai sadu da ita ba a ciki fa idza hadat wa tahurat talaqaha ukra in tayi tsarki tayi haila ta tsarkaka in ya ga dama ya sake ta fa idza hadat wa tahurat talaqaha ukra in tayi haila tayi tsarki ya sake ta kuma ta biyu thumma ta'attadu ba da zalika bi haidatin sa'annan ta yi idda da haila ba haila ɗaya ba fa ashe idda ana yi ne da haila ba da sarki ba don ko haila uku ko sarki uku to wannan ce ta'attadu bi haidatin nassi ne da cewa hailar ake la'akari da shi wajen idda قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك قال أخبرنا ina إنا ما طلاق السنة ina nuna cewa saki sunna ne a hanyar da ake bi in bukatar haka ta kama eh. zai sami to ya ce bi ma'ana annas sunnata qad waradat bi ibahatiha لمن احتاج إليها ma'ana بمعنى أنها من الأفعال masnuna التي يكون الفاعل مأجورا بإتيانها أم فهمت؟ نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكون لكونه مباحا فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق وإن بكاتا سكن يزو كدور زوجيرك ka kauce da duk saki na bid'a shi ka dauki na sunna wannan bin sunna da kai za baka lada ba wai sakin da kai ba قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأهوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في, في غير جماع saki na sunna ya sake ta tana da tsarki ba cikin haila ba wannan tsarkin kuma bai sadu da ita ba babu ma ya fa'alu idza tallaka tatliqatan wa hiya ne. babin da zo na in ya saki matarsa saki ɗaya kuma alhalin tana haila me za a yi قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة سكيدة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سيدنا عمر يجي إمام الله لا بالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجئها كجيك جيش يقوم فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض انت ta yi tsarkaka daga wannan hairar ya sake ta ta sake yin wani hairar fa idza tasalat min hairatiha al ukhra in ta tsarkaka daga wannan haira ta biyu fala yamassaha hatta yutalliqaha kada ya sadu da ita har sai kada ya sadu da ita yana so ya sake ta fa in sha'a yumsikaha falyumsika in yana so ya riki matarsa ya rike ta fa inna hal iddatu allati amara Allah azza wa jalla an tutallaqa laha nisa'u Sai idda yadda Allah ya ce a saki mata ke fa talliquhunna li iddatihinna in ta tsarkaka daga haila da dawo tana da tsarki baka sadu da ita ba sai ka sake ta shine talliquhunna li iddatihinna wace hanya sai ya hakuri kuma har sai ta sake haila shi ya sake ta duk ba na yake sai na umar da rigimar ta faru ya sai je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ko ina akwai dattako akwai dattawa akwai waɗanda ahlul hal waɗanda ahlul al-aqd wal hal waɗanda sune ne abinda suka fada a unguwa baya tashi ana girmama su ana mutunta su to sai ka komai yana ja da baya amma an zauna unguwa ba da taku ba da taku sai wanda yake da kuɗi sai wanda ya je samu kuɗi ko yayin yaro ne ko babba ne da ko ka samu kuɗi wanka shine wanka sai ka durkusa har kasa ka gaishe shi ba muna goyon bayan durkusu bane muna bayyana abin da ke faruwa ne an fahimta yanzu kowa babban kanshi ne in ya ga dama ya sake ta waye zai tsawata masa yana da kuɗin shi a jihu to shi sa wannan al'amari yake yawa baka jin shakkan kowa baka jin kunya kowa baka jin tsoron kowa to me za ta matsa maka ya zaka yi amma kana shakka in ka sake ta a unguwa duk za a tsawata maka akwai babba ba za ka aure in gidanku akwai mai gida lokacin da mai gidanku uban ka za shi a bashi mace ya zo ya auren maka ya baka ka aura shi kenan sai ka je ka sake shi ba za ka yi darajar sai sa aka baka matan ita ta zama yarsa kai ka zama surukin ke ka isa ka ce ka sake ta duk abin da ta yi ma ka isa ma ka ce ka sake ta ka sake ta kuma ka kama hanyar gida ya ganka ai ba zai yi ba mhm. a samu ya ce isa in tashi sakin aka mai shayari a ce haka da oh, tarbiyyarsa ce haka in iyayen kama ba su taimaka maka ba ai kuɗi ne ba su baka maka a wurin sun haife ka suna da iko a kanka suna da damar su tsawata maka shi ke eh, eh. eh. lokacin alhaji na da lokacin rayuwa ba ta girshi kowa ba fa wannan rayuwa ta girshi mutane ne alhaji shekara an ta kai ya dauki fan goma ko ya shiga kasuwa duk yaran gidan zai musu riga zai musu rigar sallah fan goma fan biyar zai ma kowa rigar sallah sa alhaji na duk dan da alhaji ya kalle shi ma ba shi ya yi tsawa ba Ya alhaji na gida ai ga almanar zai gamu ai wani zai gani hanyar ma ba za a yi ba shi ne a zagaya ba haka bane ba wanda baka so ka bi gaban shi ka wuce shi ka zagaya zaka saki zaka yi abin da baya so ka yi to ana tafiya haka sai rayuwar ta zo ta girshi kowa bayan mata hudu yaya ashirin yaya talatin yaya arba'in sai rayuwar ta zo ta girshi kowa ba siyasa kake ba ka da kudi kasuwanci ma baya yi kasuwanci ma baya tafiya kai kasuwanci shekara arba'in ka gaji kasuwanci wajen kakanka yaro ya zo shiga siyasa shekara uku ya fi duk da kudi duk gida an daga shi zai iya saya duk gona an daga shi zai iya saya ina ya samu kudi ya aka da a ce wannan ma shi ne da abin da sauki makoman al'umma na hannun su fa abin da suka zauna suka tattauna suka sa hannu shi ne makoman al'umma ba babban hatsarin kenan ai don kudi in kaje duk wanda ya kawo kudi za a bashi mota mai kyau za a gina mishi gida mai kyau sata ya yi, halal ne malak ne halal ne haram ne ko ne in ka kawo kudi za a yi maka to amma makoman al'umma na hannunsu dole sai abinda suka tattauna sai abinda suka yadda suka sa hannu shine makoman ka makoma ta makoman kowa yana ta. daidai ne kuskure ne halaka za a yi tsira za a yi addinin ka zai salwanta addinin ka zai daidai ba ka da ta cewa wanne ne fi hatari tushe siyasa ta zo ta zamo sai dai a yi ta mata addu'a wannan siyasa ba karamar illa ta kawo ba a cikin rayuwar al'umma ba ba a jin shakka ko duk mai siyasa ba a jin shakka kowa ba a tsoron kowa saboda yana rike da kudi yana rike da power iko masu girman ma da ta zuwa suke suna bara a hannun shi yana tsakurwa yana ba su kaga an ba mutum dattijo malami ko menene naira dubu zaɓi da yana ya fadi ya tashi da gemu ko ba gemu yana fadi ya tashi garo ta zuwa bata miliyoyi ya bata mota dare a bata yi nata kai kuwa al'umma ka dami naira dubu hamsin dubu ɗari ya yi ta godiya yana menene yana rusuna yana dukusa yana tashi yana ta addu'a addu'a da Allah ba zai karba ba Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ba kaza wannan addu'a ce siyasa addu'a ce ta siyasa haza du'a siyasa hazo addu'a ce ta siyasa wannan addu'a da wahala take samu shiga kai da kanka a zuciyarka ba gaskiya kake kana yi ne ka dada masa kana yi ne ka dada masa wanda da bai isa ka zo ka durkusa gaban shi kana gida ne sai zai kawo ka ce kai ban fa amince da take-taken gaba ina ka samu wannan kudin ne an yi haka ko ba yi haka ba da ana haka kuma yana shakka ba kai da zaka ce mishi ban yadda fa da take-take gaba ina ka samu wannan gidan kudin yaushe aka ce ka sayi wannan gida miliyan kaza ina ka samu wannan kudin shekara nawa yanzu wannan babu su so kake inda ya ɗebo kai ma ya tsakuro kaɗan ya baka kai ma ka tafi kaci yaushe za ka yi mai tsawa ya ci to shi sa 'yan siyasar gaban su gaɗi suke abin da suke so kasa ta ci gaba ko kar ta ci gaba ba ma abin da musu zabe shi sa wannan siyasa za ta kai wani ne tabaru ba dole sai an canza mu siyasar alkibla indiya ta fi najeriya rikici da kabilu da rigingimu na addini na yau indira ba ba musulmai bane arna ne kafirai ne amma sai da suka canza alkiblar siyasa a kasansu sai da suka canza alkiblar siyasa a kasansu to dole sai an canza alkiblar siyasa wannan siyasar ita ce za ta yi mana jagora har zuwa aljanna ko zuwa wuta Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki ai ka kawo ka'idoji da ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه سنسي هدى للمتقين هدى أي كتاب هداية لمن الذين ويو ومما ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun to waɗannan su ne za su yi maka jagoranci ka tsira hudan lil muttaqina ce su muttaqin sai allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina ma unzila ilayka wa ma min qablika wa bil akhirati hum wannan siyasa yake da yakinin lafiya. haka manzo Allah ce ma ra'aitu yaqinan ashbaha bi shakki min al-maut ban taba ganin abin da yake yakini ne tabbas amma yana kama da shakka ba sai mutuwa kowa ya san akwai mutuwa amma in ba ta fado kanka ba waiwai ne shine ma ra'aitu yaqinan ashbaha bi shakki min al-maut alladhina yu'minuna bil ghaib wai kuma na salata wani mara zina wani fukuna sannan kuma allah mana kasar ke ce innal insana dan adam da ka sani dan siyasa ko dan kasuwa ko malami ko jahili ko menene hulika halu'an an halicce shi da wata sifa hala sifatul hala shine allah ya fassara idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu manu'a in bai ci zabe ba ba za a zauna lafiya ba zai je wajen mai tsafi zai je ce a je a kashe wani zai je ce a kulla ma wani zai ce kar a bar wani zauna lafiya zai ce ba zai zauna lafiya to in ya samu alkhairi fa manu'an sai ya rike sai shi kadai sai waɗanda yake so sai Allah ya togaci suwa illa kaza allazina allazina allazina allazina allazina a nuna min ɗan siyasa ɗaya ko mai mulki daya wane ne daya wata shekara ya ji daɗi ya ce ɗaya kudinsa na ingila ko amerika ko saudiya ko dubai a ɗebo a zo a ba mutanen gari shi zakka magana ake ta saboda a fahimta za ka mai da ita wasa kuma shi na sai ta zama wasa a nuna mana wannan siyasa wanda ba dukiyar kasa ba fa don ina gwamna dukiyar kasa na hannuna kasashen waje ina da dukiya ta. wace take ta wace da ni da ƴaƴana muka aje halal ne ko haram ba ta wace yaushe aka taba ɗebo duke ku zo ku aje duk wace take kuka a freedom ta ce za a mata wankin koda ba ta da shi a bata duk wanda ya samu kare a bashi da gata a bashi kai ga zakka an nemo miliyan a ba mutane zakka waye wa an taba shi eh sai dai a ɗabi kuɗi a kai sai dai a ɗebi kuɗin kasa a kai amma dukiyarsa da yake mallaka ana yi masa business kasashen duniya ba zai lissafi ce a ɗabi zakka ya zai ya bayar a ba a ba talakawan ba a ba wa'inda suka zaɓe shi a ba su zakka a ce ga sunan zakka duk abin da za ka bayar shekara ka cire biliyan dukiyarka ka bayar sadaka bai kai ka zo ka ce ga zakka ta ta miliyan ɗaya zakka da sunan zakka ka ya rukuni cikin rukunan addinin musulunci da su wannan sunan zakka waya ta bai ana yi sai dai watakila a boye ko ba waye zai yi wannan ce a boye abinda ana neman mutane ana neman suna ana neman a maimata ko a koma ko a ɗari, waye zai yi wannan ce a boye yanzu za a sanar ko ina abinda Allah madaukakin sarki ce hudan na muttaqina na ya kawo sifarsu duba shugabanka wane ne gwamnanka wane shugabanka wane ministanka wane ne dan majalisanka wane ne mataimaki ka wane sakatare wane waye suwaye ya yi sifar su take dan kasancewa ma a kan dimuwa kake kafin ka je Allah tsayar da kai ya ce lokacin da ka je za ka saka kuri'a din nan lissafi mai kake tunanin mai kake tunanin mai kai tukun ka saka ƙuri'ar allah ne a zuciyarka ka saka ƙuri'ar ko kusan zuciyarka a ƙuri'arsa eh? قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله علي بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل باب الطلاق لغير العدة قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم mai madululin farar da ha alai ya mara masa da ita ashe da taka ta hannunsa ke ko? babu at-talaqu li ghayri idda wa ma yi yutasabu minhu ala al-mutallaq babin da ya zo a saki da aka yi ba saki na bid'a mene wanne ne kuma za a daukar cewa sakin ya faru ko bai faru ba ina waɗanda ke kare abdullahi da umar gashi ya zo ku fito ku zare takobinku abdullahi da umar ya zare takobinsa a gani mai iyaya al'amari ya kasance kutai ba قتيبة Haddasa na hamadu ana yiwu An-Muhammadin, An-Yunus. ابن جبير قال سألت ابن عمر نا تنبي عبد الله بن عمر والله حديث متفق عليه yana ce bukhari da muslim na tambayi abdullahi dan umar an rajulin tallaka mar'ata huwa hiya ha'idun na zo na tambayi akramaka allah abdullahi dan umar akramaka allah mutum ne ya saki matarsa tana haila faƙala sai ce hal ta'arifu abdullahi bin umar ka san wanda ake ce ba abdullahi dan umar shi wanda kake tambaya sahibul kisa ka san shi to in baka san shi ba fa innahu fa innahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'id tabbas ya saki matarsa tana haila فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم سي ما هيفين سيجي تنبي منظور الله صلى الله عليه وسلم fa'amarahu an aha, sai umarci shi cewa ya koma da ita ya yastaqbilu iddata ha qult sa’annan ya fuskanci iddata in ta tsarkaka daga hailan ta shiga cikin tsarki in yana so ya sake ta kar ya sadu da ita sai ya sake ta in ya sadu da ita sai kuma ya hakuri ta yi da yi wani hailan ko ta dauki ciki in ta tsarkaka ta shiga cikin tsarki bai sadu da ita ba sai ya sake ta fa lahu sai na ce ma ka sa abdullahi dan umar ya ce ga abin da ya faru sai na tambaye shi fai a taddu bi tilka tatliqa wannan sakin da aka yi cikin haila za a dauke shi saki ne fa qala ma ce in ba dauke shi saki ba me za a dauke shi ya za a dauke shi me kake nufi ne A ra'aita in a jaza. ai ibnu umar ai in a ajaza an raj'ati wa fa'ala fi'laha an al-ahmar ra'aita in ajaza wastahmak ka ba da labari in ki komawa da ita ya yi aikin jahilai wawaye shi ke sai a kyale shi sai matsalar ta zama haka da kansa yake fadar haka duwal eh? a ba zance janyewa ba ne za ku yi wa nan ku je wani kuma ku ce ba ku janye ba ana so mutum ya kamsu eh, dama imamu nasa ya bayan mishi karan bani قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن ألي عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر نسمع ابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض متن يسا كما تستنى هيلا فقال أتعرف عبد الله بن عمر كاسا وند أكيتما عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة كراجي قال ما بكرا ويبصر ما بزهره me zai hana kai ma gajen yi nan gajen yi ma me zai hana wa in ajaza wastahmak ai wa in ajaza ko da ya ki mai da ita ya aikin jahilai wawaye saki ya au eh? shi nan yanzu sai dai ku zama mazhabin kanku ba kare abdullahi dan umar ku ke ba shi shi ya fito fili ya bayyana matsala shi na ko an gama da wannan yanzu me muka fa'idantu me ina muka kai muka tsaya dangane da mutum ya saki matarsa saki a cikin haira saki ya auku yana aukuwa ko ba ya aukuwa ya auku ko bai auku ba eh ana magana ce da abubuwa ko bai dauku ba sata sunna ce ko bid'a haram ya mafi bid'a haram ba haka bane ba in mutum na sallah shi sata sallar sa ta yi kuma ta yi ba eh ba haka bane ba me yace eh a <laughs> ah, sai sa hannu sai ya dauki sai ya yi sata sallah ta yi kuma ta yi ba kuma yana sallah ya sata ya sabo ba cikin sallah karbuwa daban ta yiwuwa daban fa sallah ta karbu daban karbuwar sallah ko ne ma mai maka ba shi da tabbas allah karbi sallah sa fa haka abdullahi dan umar ya ce da zan san cewa allah ya karbo wani aiki na da na yi tsalle dan murna saboda allah ce inna ma ya taqabbalu allahu min almuttaqin na zama cikin muttaqin allah sa mu dace yanzu kun daina shigar da kowa wuta ban da ku eh yanzu kowa kuke shigar da su kuke shigar da su babu domin gama da saki cikin haila

a tambayar karki na ce sai ce a ne to su wane iyayenta su a ce ce ita ina kiman iyayenta kusa abdullahi da umar ke sai na umar fa duk darajarsa sai ko ya koba ga shari'a ne abdullahi da umar ba zai tsawa gidan shi ba da tsawata ma ce kai sai dauki magana ya je wajen shari'a yanzu shari'ar aka bari kowa na aiki da son zuciyarsa to shi nan sai mu dauki shari'a mu jefar ba aiki da shari'a ne kowa na aiki da son zuciyarsa shi ne mana alfatawa alal ke tambaya akan waya ba yadda za a yi a zauna lafiya abin da ya kamata kamar kasar kano darajarta a cikin musulunci ya kamata akwai mufti wanda za a tabbiyar shi albashi da mota kowace shekara yana da sakatarori karkashinsa sa'an nan kowace unguwa ko kowane ƙauye akwai wanda aka ba shi izini mai fatawa al-ma'azun mai ɗaura aure mai kaza a ah, to shi aka ce ga muftin akbar shi kenan abin da ya fada shi kenan shi ma hukuma ne sai iyayen ta ce ba su yadda ba ko ita ma ta ce ba ta yadda ba abdullahi da umar fa saki yi da aka ce murhu fal yurajiha ya ce ba zai yadda ba ya ki ne bibi sai ya yi me saboda kai ka da murhu iha, shi ba shi da murhu iha, ita ba ka da murhu iha, kowa na da son ransa afara aita man ittakhadha ilaha hawa yau shi za a bi son zuciya kuma a zauna lafiya kana da son zuciyarka ina da son zuciyarta, yana da son zuciyarsa tana da son zuciyarta muna da son zuciyarmu suna da nasu suna da nasu duk Allah ya take wannan ce na aiko muku manzo shi zai zo ku bi shi ma'ana in ce ga son zuciyarta, ka ce naka sai a yaya a ajiye abiwa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasuli illa amma kai son zuciyarka bata zaka na bisa zuciya na bata zai amma in muka bi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam duba darajar sayyidina Umar ba duba darajar sa akan Abdullahi dan Umar a gida kuma abin ya faru da ya dauko masalan ya zo majalisar dinkin duniya ya zai tambayi manzon Allah manzon Allah ce ga abin da za a yi ya ja Abdullahi dan Umar ya ja matar ta ja to amma dattawa an sa kafa an take su don ba su da kuɗi ko ilimin bai isa ba ko son zuciya wannan tsari na siyasa ba inda zai kai mu sai halaka wallahi ba inda zai kai mu sai halaka ba ba ran da za mu taba zama lafiya ko al'amarin addini yanzu wata nawa aka ce azumi zai kama azumi zai kama ina azumi ana shawwal haji na zuwa gobe shi ka ji haji ya wuce wani ya mutu wacce ta mutu ba abin da ke gaban kowa fa sai tafiya azumi na tafe ya zo ya tafi wane ya mutu wace ta mutu wane ya mutu kowa lokacin sai ka mutu a sai ba abin da zai ba za a jinkirta masa ba sa'an yana mutuwa shi kenan don me baka zama shugaban siyasa ba don me baka tara kuɗi ba don me baka yi mulki ba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kula fi hadha rajul alladhi bi'itha ku duk abin da muke ciki kai siyasa ka samu shugabanci ka samu kuɗin ka samu mulki ka samu aure ka samu aure ka samu 'ya'ya ko ka rasa duk a yi a gama akwai matakai guda biyar gabanmu ba wanda ke da tabbas wallahi a ciki rayuwar duniya duk abin da ake nema a samu ko kar a samu akwai abin da yake tabbas za a samu shine mutuwa akwai wanda zai tsallake bayan mutuwa sai mai kabari wannan rayuwa cikin kabarin da mai aka yi mata dauka sati ɗaya kadai za a yi cikin kabari ba barazana a ciki wannan rayuwa cikin kabarin mai aka tanadin mata mai aka tanadin mata da ita da duk abin da ke cikinta kamanta da su kana son ka zama dan siyasa kana son ka zama mai kudi kana son ka tara jama'a kana son mulki kina son miji kana son mata kuna son yaya duk abin da ake nema ana so tare da cewa Allah ba don wannan ya halice ka ba na abubuwa ya halice su ne dan kai mataki na farko kenan kabari waye ke da tanajin ran da za a fito daga kabari me ka tanadar wannan manzo Allah ce kowa tsirara zai fuskanci Allah madaukakin sarki na na Aisha tace maza da mata manzo Allah ce eh tace dukaitun mata manzo Allah ce ke waye san abin da ke kusa da shi balle san mace ce ko tsirara kowa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kowa ya daga kan shira Kallon me zai faru yau ka sani bishiya ke kusa da kai ko dan adam ko namiji ko mace ko tsirara ko da tufa manzo Allah ce awwal man yuksa ibrahim mataki na biyu kenan mataki na uku in za a tsallake sirati ya za ka yi me ka tanadar ma wannan mataki na hudu karban littafi da dama ko hagu ko baya mataki na ke bisa au mizani yaya abin zai kasance ayyuka khairi ne suka fi yawa ko kuwa sabo duk waɗannan an take su ba a san da su ba a tunanin su kuma tabbas ce su zo tabbas waɗannan abubuwa sai sun faru sai an same su ba shakka ba ko tantama ba ko tamba ba me aka tare da ma wannan amma don ka samu mulki ko kar ka samu don ki samu miji ko kar ki samu don ka samu mata ko kar ka samu don mu samu yaya ko kar mu samu don mu tara dukiya ko kar mu tara duk wannan ba su ne matsala ba duk wannan ba su ne matsala ba wallahi tun mutum na cikin cikin mahaifinsa aka rubuta arzikinsa tun daga ran da aka haife kake shan ruwa haka mutu kana shan ruwa ruwa ya kare eh tun da aka haife ka za ka tashi kana cin abinci har ka gama cin abinci shinkafa na nan sunanta shinkafa dawa na nan gero na nan masara na nan tuwo ana cin tuwo ana cin naman kaji ana cin kwaya duk kamar ba a taba taba su ba ba ka bane ba kalli kano tun da safe zuwa dare ruwa da aka sha dan adam ya sha yasa cikin shi karka ce ya tsarki karka ce ya alwala karka ce ya wanka karka ce ya wanke motarsa karka ce ya wanke a'a ruwan da za a sha kadai mutanen kano da safe zuwa yamma banda Allah waye zai tana da wannan ruwan an taba tashi aka waye gari ba ruwan da za a sha sai dai wannan sha mai sanyi fi wata wannan sha na na rijiya amma a sha ruwa a rayu za a sha haka abinci da fafatukar da daɗi ko ba daɗi sai dai wannan ci mai daɗi mai zaki wannan ci abin da ya faru haka kwanci haka rayuwa duk waɗannan allah ya da ma mutane saboda mai saboda su samu daman da wa kansu waɗannan matakai guda biyar su ne matakai nawa kabari fitowa a tsaya gaban zatin allah tsallake sirati karban takarda mizani waɗannan abubuwa guda biyar duk tarbiyyar da za a yi ma adam su ake fama sai ran da aka kai aka ce faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata to kai murna kai faraha ba bacin rai har abada amma matukan ba kai wannan mataki ba wallahi hasarar rai ne kai kai siyasa ko ba kai ba kai mulki ko ba kai ba ka tara dukiya ko ba ka tara dukiya ba kai ne wa ko ke cewa duk ta lokaci ne wallahi waɗannan matakai guda biyar suna jiran kowa duk masoyan karanta za su kaka kabari su dawo gida ba wanda zai ma kara ya ce bari mu yi ne wajen mu zauna muna hirar mu ɗebe masa kewa kowa gudu zai ya barka wajen gidan da ka gina miliyan ɗari watan sanan ahibbatu ba da ashirin wa qad sirna izaman baliyati anna lam bi wuddin wa lam yakun minhum khillun wa ya yace watan sanar ahibbatu bada da ashirin wai mu ma suna mantawa da mu bayan kwana goma وقد صرنا عظاما باليات تبس الحالي كوا منزمو ردقكم كسسوا كأننا لم نعايشهم بود كاتي بمتبع رايوا دسو أكن سويا دكونا بفا ولم يكن منهم خل وفي باب وان الخل badadai ko masoyi wanda yake cika alkawari an manta da mutane masoyanka fa za su ɗebi kasa su zuba maka karshen gatan da za a yi ma kowa nawa makabarta sai ai an gama to sai kun gani ai karshen gatan da aka yi mishi kenan aka ɗebi kasa aka zuba mashi yake gida benin shi da yake ɗebi kasa aka zuba gidan shi kaga masoyarsa su za su ɗauko abin ko su sassaka a kawo tukunya a sa ana ɗebi kasa ana allah allah shi a gudu a tafi a bar shi wajen kura ce za ta zo ta canye shi wutan jahannama ce aljanna ne ko menene an ga tafi an barka ba wanda zai karanta maka ya zauna wajen ya ce zuwa gobe bar mu karanta mishi hudu mai masa kewa gudu kowa zai ya tafi ya barka da an je kuma ana zaune ne al'ada ana al'ada ba addini ake ba ana zaune ne a al'adance kowa na firansa an manta da maganar ka sai dai duk wanda ya zo ya zauna alhamdulillah shi kenan in ka tsawaita addu'a ma gajiya da kai ake a ce mana a takaita a takaita kowa wannan zai addu'a wani an manta da kai za a raba gado wanda duk bai tsallake wa yadda matakai guda biyar ba don mai zai murnan mai za ka yi a duniya don ka samu mulki don ka zama ɗan siyasa ko malam mai wa'azi ko malam mai makaranta ko sarki ko mai mulki ko mai kuɗi wace ina murna a cikin wannan duk arnan duniya ba sa mulki ba sa siyasa ba sa sarauta ba sa ci ba sa jin daɗi kai da su duk ɗaya ne kowa ya hankali shaidan ne zo yau da mutane ya shagalatar da mu da abin da allah ya halicce shi ne don mu ba haka allah ce ba قل aha zalika sai-sai mai وقدر فيها وبارك فيها أقواتها <coughs> في أربعة أيام سواء للسائل قدر فيها أقواتها بزي تبيوه الله يهلتي متم مليون دري a najeriya ya ba su arzikin miliyan 100 ba daya ba sai dai ba su arzikin miliyan 100 har da ninkin ba ninkin to ya ake shan wahala kai la ya kuna dulatan bainal aghniya ibku kada abin ya zama tsakanin sai wane da wane yan labuka yanzu rayuwa ta zama dukiya sai hannu yan siyasa yaushe za ta wadaci al'umma kaddara ma wayannan duk babu a ciki arzikin duniya baki daya in kai lissafi kashi nawa ke zuwa wajen amfanin dan adam kashi nawa ke zuwa wajen halakar da dan adam duk inda ake yaki da bindiga da harsashi da jirgin sama da bama kudin su nawa ne ake kera su tsadan masu tsada ne za a je a saya a je a kora su don a halakar da dan adam wayannan dukiyar da an sarrafa su cikin ciyar da dan adam waye zai kwana cikin yunwa waye zai kwana cikin talauci waye zai kwana cikin kaza waye zai kwana cikin kaza isa mafi yawancin dukiyar su aka dauka aka salwantar da su dole dan adam ya zama cikin wahala dole dan adam ya zama cikin wahala Allah madaukakin sarki ba zai baka iyali mata hudu ko uku ko biyu ko daya ɗaya hamsin ko talatin ko goma ko uku ya baka arzikin ka kai kaɗai ba ba zai taɓa yiwuwa ba wa baraka fiha yasa albarka a ciki wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyam ina ma'ana wa qaddara fiha aqwataha ya qaddara ku? ma yahtatu bihi makhluk ma yaqtatu bihi makhluk kafin Allah ya halice ka sai da tare maka abin da kake bukata duka fa abin da kake bukata din ya fi ka yawa ya fi ka tsawon rai to me zai tsoratar da kai kowa ya zo ya tarar da ruwa ana sha ko sai da aka haife mu shinkafa ta zama shinkafa sai da muka zo duniya masara ta zama abinci kowa ya zo ya tarar da ita ne kuma kowa zai ci iya cin sai tafi ya bar masara na nan in ka ba samu masara ba ya ma ba ne in ka ba samu shinkafa ba ya ma ba ne in ka ba samu gero ko da ba ya ma ba ne in ka ba samu kaza ba ai ba ne saboda waɗannan su ne mu'utayatin rububiyya ke baiwa ce ta rububiyya akwai bambanci tsakanin mu'utayatul uluhiyya da mu'utayatul rububiyya uluhiyya mana ibada kenan ka ka bi Allah da manzon sa zaka samu aljanna wannan sai mu'minai amma amma utayatin rububiyya sai ce alhamdulillahi rabbil alamin ina ma na rabbil alamin khaliquhum wa malikuhum wa raziquhum wal da kullu man siwa Allah yasa wannan kofar bude take da musulmi da kafiri duk ɗaya suke a wajen cin abinci da moran rayuwa wanda ya fi kwarewa shine zai fi morar rayuwa musulmi ne shi ko kafiri saboda kafiri din allah ya halice shi rayu shekara hamsin ko ɗari allah sai kashe shi da yunwa kafin shekara ɗari ɗin nan babu hikima kenan allah zai ba shi ci da sha da har ya kai wannan shekaru. sa'an ya tafi shi sa ba za ka taba ganin ɗan waye gari allah ya ce ba rana ki fito inda musulmai kadai suke ba kada ki fito inda kafirai suke Allah ba zai tabbace mai iska iska ki kada inda mu'minai suke kadai su su more ki kafirai Allah ba zai tabbace ba ruwa ka sauko inda mu'minai kadai a'a saukowa ne da kojan kowa da mu'mini da kafir wanda ya fi kwarewa cikin noma shi zai fi kowa samun abinci musulmi ne ko kafiri wanda ya fi kwarewa cikin karatu zai fi kowa kirkiro abubuwan da zai zo yana yi duniya barazana kwakwalwa ce kowa ya tashi ya karatu kowa ya tashi ya bincike kowa ya tashi sai an canza alkiblar siyasa a najeriya dukiyar da suke eba 'yan majalisa 'yan sanatoci 'yan siyasa suna azurta kansu a ɗauka a kashe a wajen bincike a gani najeriya za ta ci gaba kuma za ta ci gaba ba ga cana shekarar jeje ita ma ba komai ba ce yanzu ta zo tana barazana a duniya ba tana ma barazana a amerika ba a'a hakai a cikin kano sai ta zo ta shiga cikin kasuwa kasuwan kurmi ɗan yanzu kasuwa ya ba sai ta me mutanen kano ke so hula hula sai ta dauki ɗaya samfuri ta je da ita cara sai a kawo gudanawa. sai a kawo gudanawa. miliyoyi a saya a basu kuɗi sai ya zo mai suke bukata tagogi na kaza kofofi kyamare suke so sai su je su kawo su karbi kudi su tafi amma kasuwan kurmi tun da ake buta buta sunanta buta har yanzu ba a canza ta ba har yanzu buta sunanta buta har yanzu kaza sunan shi kaza wayan na makeran in aka gyara musu ba za su kera jirgin sama ba ba za su kera mota ba amma ko keken hawa suna iya kerawa yana wahalarsa ne har ya mutu dan sai gada suwa ke moran dukiyar kasa yan siyasa su da yayansu ɗan siyasa ɗaya ya tara ma dukiyar da hajji ko kinsa ba ba za su iya cinyewa ba biliyoyi kaza biliyoyi kaza wannan yana wahala tun ba haifi wannan ɗan siyasa ba yake makera yake kira yake menene gindin wuta wannan yana ko komai yake ci gaba yana nan yadda yake kasan cana ta zo ta duba abu ta je ta yi moli ta sa ta canza muku shi ta gyara muku shi saboda tana da technology tana da kayan aiki da mai suka rinjaye mutane da mai suka yaki mutane waye ce ma ka daina karatu alkur'ani waye dauki maka bulala ko sanda ko takobi a'a waya zai je kero maka mai kyau ka gani ga wuta ga komai kana ganin abubuwan da ranka ke so sai ka saya kana ta budewa kana ta kalli ka kalli wannan ka shiga nan ka kalli wannan ka shi bai dauko ba sanda ce ka daina karatun alkurani ba bai dauko ba sanda ce ka daina tunani ba bai dauko ba sanda daga ma ce ka daina zikiri ba a'a kawata maka abu ya to shaidan ma me yake yi me yake yi ash-shaytanu lamma qudiya al-amru sai an yi hisabi an gama aljanna za su ja'alana Allah minhum yan wuta za su sai je ma yan wuta kutuba wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amr shaytan kenan ce zai ba. inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq sai ce me wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya sultani illa an da'awtukum fastajabtum li wa la talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrifikum wa ma antum musrifiya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu sallan sai sai me inna zalimina lahum azabun ali yanzu ɗan wuta wutar ce ta fitar musu hankali ko wannan da ya saka su ta hutubar da ya yi wanne ne tashin hankali eh shedan bai kyauta ba a ah. ai ba ce ma shedan zai kyauta ba aka ce muhammad bin abdullahi shine ke kyautawa ka bi shi aka ce ka bi shi wa in tuti'uhu ta wa ma'ana ala balagh ai ko shedan mm, to ma kare da aiku illa an da da'autukum kiran ku yi, da yake kuna cike da shirin ku ne shirin ku zo a guje malam ku ba zan amfana mu komai ba ba zan hana kuka ba ba zan yaya muku bakin cikin kuka ba ba za ku yaya bakin dukkan ku da ni da ku duka wuta za mu shiga Allah ya kiyaye da shi yasa sai je kera maka abin nan ya kera maka mota ya kera maka kaza wanda ya kero talabijin da a ce talabijin ya zauna yana kallo yana kyakkyata da dariya zai samu kwakwalwa ya kike da wani Eh? sai ya tunani ya kashe kuɗi duk kasashen larabawa kasashen musulmai abinda suke kashewa a cikin bincike bai kai rabin abinda isra'ila ke kashewa ba a cikin bincike ke sa duk yadda aka yi sai dai a samu ta ido kasa amurka ta fi kowa kashe kuɗi a cikin bincike a tashar mota mace na karatu namiji na karatu a cikin bus ana karatu majalla ce ko menene kowa na karatu kowa na karatu shi sa kullum sai a ta kirkiro abubuwa shi sa kai isan ka ne ka ɗebi kudin kasar ka kasa ta kudi ka je ka sau janareta ka ajiye kofar gidanka ka isa kenan kana tafiya kana takama abinda ka ɗebi dukiya ka je ka sau mota mai ɗan karin tsada kana hawa kana girman kai kuma kowa ya san adadin shekaru ka tun da aka haife ka har zuwa yau da kullum za ta baka albashin ka har zuwa yau ka isa ka tara wannan kuɗi ba amma kuma mutum baya jin kunya sata ta zama abin mai abin ado abin ado mutunci ya zube mutunci ya gudu ba wa yin duk ba da shi sa dole a samu kowa ya samu kan cikin wannan hali da ki ba shi da daɗi da daɗi ba daɗi yau wani ya mutu gobe wani ya mutu gobe wacce ta mutu wa'annan suna hana mutuwa wanda ya tara ran da mutuwa ta zo zai mutu ya banta ana wai aiwa ne ya bar dukiya kaza ai aje ayi kaza a a a shi da ya tara dukiyar da yake ba arziki ba ne ya ce mutuwa ya bar su kai kuma je ka shiga in ba arziki ka bane kai ma wahala za ka yi manzo Allah ce ya qurbin adama mali mali dukiya ta dukiya ta manzo Allah ce ce dukiyar ka babu wata dukiyar ka sai abin da ka ci ka je ka kasa ita abin da ka saka riga ka saka shine dukiyar ka amma sauran zaka bar mu masu shine ba arzikin ka bane ka tara ne babu as-salatu al-majmu'atu wa ma fihi min at-taqlid eh lokaci yayi a an sake rage babura ne karfe 8 اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم